كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد kamar waɗanda suka gabace su daga rundunoni waɗanda suka ƙaryata manzanninsu waɗannan da suka ƙaryata ba su ne farkon waɗanda suka karyata manzani ba mutanen annabi nuhu sun ƙaryata haka ma adawa sun ƙaryata haka ma fir'auna ma ma'abocin turaku da yake azabtar da mutane da su ya karyata.